Hello baby. Hello. Ina kofan gidanku ni ina jira ke. Okay to, ina zo. Second biyar yanzu ne zan fita. To. Gaisu gaisu ta kare lafiya tauraruwa mai haska samaniya. Baby baby. Eh. Ki sanar na bala'in soke a zuciya na. Ai dole. Eh, ai soke ya shiga cikin zuciya na. Ni na rasa ki fa. zan ya kashe kai na tukun sai mutu wai ya zubi a soke ne wallahi ai ni maka san ina son ka fiye da ina son kai eh Allah to saboda me ma zaka rasa ni a ah, ina soke ne kawai ai kan Allah lama ne baran ya rabu da bada kawai ne baran da ina soke ne wani buran uban ba wani tashi mutu. wai kai zo buran uban ka ina yi da baby ne ka zo ka a ah, wai turan ba zo ta nan tukun waye kai ina yi da baby na kana ka ka zo ka shiga dalla jamani na ce maka baba na ne eh. na baba ai da yake da ka zo ka shiga na bangan ba ka gane to ban sanya na zan yi muku magana na guntaye ba shi yasa na ja kan ganar da kai ka gane ka gane amma ka kudu ka ban da ita dan Allah ka kudu ba baba dama zan ganar da kai ni shin ka karbe shi a ba kake bi na uban ke ba dan Allah ki mana kake bi na uban ke aya wallahi aya baby